network muka fito kotu babban kotun tarayya federal high court da ke cikin garin abuja babban birnin tarayyar najeriya sauraron karan tsakanin sule da efcc <laughs> yanzu mun fito kuma da karfin iko Allah insha Allah ba wani matsala an daga kara zuwa rai